hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ta da shekara 1442 wanda ya dace da lissafin biyar ga watan Januwari shekarar miladiya ta 2021 a wannan jeren giya ta mu ta ladubban ilimi daga littafin tazkiratu sami' wal mutakallim fi adab al alim wal muta'allim wallafar al imam al qadi badruddin Muhammad ibn Ibrahima ibn Jama'at al-Kinani Allah ubangiji ya gafarta masa ibn Jama'a ya rasu ne a shekara ta ɗari bakwai da talatin da uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine darasi na talatin da bakwai cikin wannan jeren giya ta ladubban ilimi daga makarantar Darul Hadith Salafiya da ke Zaria a Nigeria makarantar marigayi Mala Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa za mu tashi yayin da Mala yake cewa as-salisu an sahiha ma yaqra'uhu qabla hifzihi tashihan mutqana إما على الشيخ أو على غيره ممن يعينه ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتكرار مواضيعه malam yana ci gaba da yi mana bayani akan ladubba waɗanda suka shafi ɗalibin ilimi a yanzu yana mana magana akan ladabi wanda ya kamata ɗalibi ya lazimta game da darasinsa a halaka da kuma alaƙar shi da malami da ɗalibai a wajen darasi shine yake mana batu akan ladabi na uku cikin wannan jeren giya ya ce an yi sahiha ma ya ƙara'uhu wajibi ne akan ɗalibi ya tantance abin da zai karanta wato ya samu nuska mai kyau yana magana a zamanin su wanda ake kwafewa kenan a yanzu kuma nuska wanda take tana da kyan bugu tana da kyan hakiki lafiyayya ita za a samu qabla hibri kafin ka haddace abu ka tantance cewa ka an karanta maka shi daidai tashihan mutkana an gyara shi haka nassin yake yadda mai littafin ya rubuta a bisa kyakkyawan zubinsa ingantaccen sa imma ala sheikh ku dai ka gyara a gaban malamin au ala ghairihi ko a gaban wani mimman yu'inuhu wanda zai iya taimaka maka wajen gyarawa ma'ana yanzu zaka sai littafi sai ka tambayi malamin ka wata nuska ya kamata ka siya ko kuma ka tambayi wani wanda ke gaba da kai a cikin ilimi a wannan makaranta ko a wata makamantanta menene irin nuskar da ya kamata a siya thumma yahfazuhu ba'da zalika hifzan muhakkama muhkama sannan sai kuma ka haddace haddacewa take lafiyayya thumma yukarriru alaihi ba'da hifzihi tikraran jayyida sannan kuma ka maimaita a gaban malamin maimaitawa mai kyau thumma yata'ahaduhu fi awqatin sannan ka dinga kulawa da haddaka ta mutum a lokuta waɗanda yuqarriru hali takrari mawadi'i wanda za ka tsara su ka tsara timetable na lokacin yin muraji'an abubuwan da ka haddace kamar yadda muka cewa za a dinga muraja'a Alƙur'ani? haka kuma za ka dinga muraji'an sauran nasoshi da ka haddace na mutum, na waƙe da rubutun zube da makamantansu wala yahfazu shay'an qabla tafsihi kar ka haddace abu bisa kuskure ka bari sai an gyara littafin ya yaqa'u fi at-tahrif saboda idan ka haddace da kuskure zaka samu kanka a cikin wato tahrif canza harafi wa tashif da canza wasali zaka canza wasu sula da harufa zaka haddace abu tsawon lokaci kuma ka gane ma cewa kuskure ne amma kuskuren ya riga ya zo na kwakwalwa ka duk sanda zaka kawo shi sai ka kawo shi da kuskura saboda galibi irin haddar da muke haddace da kanka ba a gaban malami ba kai zaka siyo littafi ka zauna kai ta biya shi ka haddace ka shiga ɗaka ka ɓuya ka haddace to za ka iya haddacewa ɗin amma za ka haddace shi da virus a ciki da haka ka taurare shi a gaban malami tukuna wanda ya sa abin da yake sannan sai ka haddace a bisa abin da aka biya maka wanda yake mai kyau ne wa qad taqaddama anna al-ilma la yu'khadhu min al-kutubi ya gabata an yi bayani akan cewa ba a koyan ilimi daga littattafai fa innahu min adarril mafasidi koyan ilimi daga littafi koyi da kanka ba tare da ka san usul na koyan ilimi ba yana daga cikin abin da ya fi komai cutarwa abin da ya fi komai kawo barna akwai makala mashahuriya wata shatibi yake faɗa a cikin al'itisam mun saba jan ana cewa al'ilmu la yu'rafu alhaqqu la yu'rafu bir rijal ai ba a gane gaskiya da mazaje da sai mata wani ta'aliki mai muhimmanci yace bayan da ya kawo alhaqqu la yu'rafu bir rijal sai ce walakin la yu'arrifuka ala alhaqqi illar rijal to amma ka san babu wanda zai gwada maka ina gaskiya take sai malamai din duk abin da zaka yi karka sake ka zama wato mai cin gashin kanka a harkar ilimi ka zama kana da malamai kana da kuduwa kana da biyayya kana da marji'i a cikin malamai waɗanda suke an san su da ilimi la yukhadhu al-ilm illa an rijal ina fata mun gane wannan wayan bagi an yuhdira ma'ahu ad-dawata wal qalama was-sikina lit-tasih duk sanda zaka zo makaranta to za ka tau tare da tawadaka, da alƙalaminka da reza ta feƙe alƙalami ma'ana a irin zamanin su kenan a yanzu kuma sai ka zo da biro ko fensir in fensir ne ya zama kana da ka ko reza ka da kirinaka ma'ana ya zama dai kana da kayan aikin rubutu kwafewa da gogewa da gyara rubutunka duk abin da ake a makaranta kaka sake ka zauna haka ka babu alƙalami wanda da zaran ka ji abin da kake so ka kwafe za ka kwafe shi kar ka zauna baka da wata yar jota ko wani ɗan wata yar muzakkira wanda ka dinga kwafi abu na iya tuna muna ɗalibai yan mutsi mutsi tun da can a lokacin da malamin mu yake rayi malam albani zaria Allah ya gafarta mishi wata na ma zai iya akwai ajin da zai iya koran ka ce ka fita ka je ka siyo takarda ka siyo full scarf ko exercise book da biro sannan ka dawo in kuma akwai wani a ce ya ga maka ba za ka zauna ba kana ɗalibin ilimi ko aka ka zira ido kamar ka zo silma a'a dole ya zama kana da takaddaka ta kwafe fa'idoji kuma ko dai ka kwafe a cikin littafin ko kuma ka kwafe a gefe gwargwadon yadda kake ganin za ka iya gyara abinka a karatun boko ai duk mun saba da wannan wake zama ana lecture a babu komai a hannunsa zai zama kamar baka sa abin da ya kawo ka bane malam ya ci gaba da cewa wa yadbata ma sahihu, lughatan wa i'raba kuma ka dinga wasalce abin da kake gyarawa din a a irabi wato wasali mai kyau da kuma in akwai bambancin wato wani ta abin nan bambanci na lugha a wajen ka kayyade shi wa idza radda shaykhu alayhi lafzatan wa dhanna anna raddahu khilafu as-sawabi aw alimahu idan malami ya dawo maka da wata kalma ka faɗi wata kalma sai maimaita maka yadda cewa alamar ba haka take ba kai tunanin cewa ko yana nufin ka karanta ba daidai ba ko kuma ka gane haka kararar lafzata ma'a ma qablaha liyantabiha liyatanabbaha ku. ka ja baki sai malamin ya dawo maka da bakin sai ka fahimci kamar yana nufin baka karanta daidai ba kai kuma kana ganin daidai ne to sai ka maimaita mashi da kalmomin da ke kusa da wannan kalma ta baya ko gaba dan irabin kalmar ya fito fili zaka yi da shi ne zaka zo da shi au ya ati bi lafzi sawabi ala sabili listifham ko kuma ka faɗa abin da kake ganin daidai ne bisa tambaya akar maka Allah ko kaza ne ko li'irabin nan wajen kaza ne farubbama waqa'a zalika sahwan tayu wato malamin ya yi wannan kuskuren ne bisa rafkannuwa aw sabqa lisanin ko azarbaɓin harshe li ghaflatin don hankalin shi bai kan abu duk ɗan adam matbun ala nisyani wal ghaflati was sahwi wal khata ɗan adam wannan dabi'a Ta tayu daidai san da yake jan wannan bakin hankalin shi na wani waje yana wani tunani ta yi ya fito gidan shi ma ba a yi cefa ne ba ko kuma ba kuma kula da wannan abin da yake ciki ba ta yi yana jin yunwa ta yi yana da larura kaza damuwa ko ya gaji ko yana jin baki. duk wannan suna iya bujurowa ko yana cikin wani fushi ko wani infial daban yana iya bijiro ma malami sai ka ji ya faɗa abin da ba haka bane hala kun saba jin shi ma a bakin shi daidai yau ku ji shi ba daidai ba to sai cikin natsuwa da girmamawa sai a yi mishi nuni yadda zai gyara wannan ainihin wato kuskure da ya faru ina fata mun gane wannan malam yace wala ya kul karkace bal hiya kaza a malam ai ba haka bane ai nan rufa'a ne ko nan fataha ne karkace haka bal talattafu fi tambihi shaykh laha zaka ba a hankali ka gwada wa malamin cewa nan wajen fa kaza ne fa in lam yatanabba idan bai fada ku ba qala sai ka ce fa hal yajuzu fi haka za akarmaka Allah ko da ma nan ya halatta ne ai kaza karo kala na ga kamar ismu inna ne dama akwai halaccin ai haka ne ko akwai wani takadiri ne to wannan zai sa yana ba'antu fa in raja'a shaykhu ila sawabi fala kalam in ya dawo ya faɗi gaskiya ya faɗi daidai to shikenan ba sai kai wani tabiki ba wa illa in kuwa ya ta dawowa taraka tahqiqaha ila majlisin akhar li talattufin sai ka bar magana a haka yadda take ka tafi in an zo majalisi na gaba ta yi kafin nan ka duba ka gyara ko ka gano cewa kai ne akan kuskure sai a zo sai a gyara gaba ki daya ina fata mana bi malam ya ci gaba da cewa la ihtimali an yakuna sawabu ma a shekhi don ta yi abin da yake daidai shine abin da yake tare da malamin ba abin da yake tare da kai ba ta yi haka ne wa kazalika idza tahaqqaqa khata ash-shaykh fi jawabi mas'alatin haka nan idan ka tabbatar da akwai wani kuskure a cikin wata amsa da malamin ya bayar akan wata mas'ala la yafutu tahqiquhu kar ka bari wato tantance wannan magana ta kubuce wala ya asuru tadaruku wanda la ya futu taqiqu eh, ba za iya samun kubucewar wato gyara shi ba wala ya eh, asuru tadaruku kuma risko shi ba zai wahala ba fa in kana kazalika idan abun ya zama haka ne kal kitabati fi riqa'il wa kaunu sa'il ghariban kaman rubutu a cikin takarda ta fatawa za a iya rubutu a cikin takardar fatawa a miƙa masa au kaunu sa'ili ghariban ko kasancewar wanda ya tambayar baƙo ne au ba'idad dari ko mutum ne da zo daga nesa au mushanni'an ko wani wanda ya zo neman fitina ne ta ayyana tambihu shekhi ala zalika wajibi ne anan kai ma malamin nan bayani akan wannan magana malami ne an mai tambaya yana so ya bada amsa sai ka fahimci akwai wani kuskure a cikin rubutun ko wanda ya kawo tambayar bako ne bai kamata a bashe tafi akan wannan kuskuren ba ko kuma manisanci ne ba kullum zai zo ba ko kuma wanda ya zo tambaya tambaya ce zo ta ƙure yana da kyau a yi marmaza a nuna wa malamin wannan abin da ke ciki da isharatin auta sarihin da nuni cikin nishaɗi ko kuma a fito fili a gaya mai cewa akar makalla wannan da ke tambaya fa kaji kaji irin mutane ne masu kaza ran nan ma ai yayi kaza fa in taraka zalika fa in tarka zalika khiyanatul lishehi a yi shuru a ki faɗawa malami irin wannan matsalar to cin amana ne gare shi fayajibu nasuhu bi tayaqqudihi eh, bi tayaqqudihi lidhalika bima amkana min talattufin aw ghairi lalle anan ya zama wajibi a ayo malamin nan nuni dan ya gane wannan ai mashi rangwamen da zai sa ya gane wannan ko in ta kai a fito fili a gaya mashi? ka a bar shiga cikin duhu ko dimuwa ko ya cutu malam yace wa idza waqafa ala makanin to duk inda ka tsaya da karatun ka ka biya karatu aka kawo wajen kataba qubalatahu balagal ardu aw at-tashihu sai ka rubuta cewa to iya nan ne na gabatar gaban malamin wanda muke rubutawa da a sa darasin, ko mawqifun ko faslun ko wani abu makamanta ka kai wata alama da zai nuna cewa iya nan ka kwana da karatu dan kar ka zo kawai baka sai na ka tsaya ba malamin ya tambaye ka inda aka tsaya baka sani ba ko kuma ka rubuta at-tashihu ana karawa da date sai ka sa kwanan wata na hijiriya sannan na miladiya da, da ranar da komai akan saka saboda ya zama ka kiyaye ma'alumat din cikakku malam yace ar-rabi'u ladabi na hudu an yi bakira bi sama'il hadisi zaka gaggauta ƙoƙarin koyon hadisi bayan mun jin da ka koyi alqur'ani ka koyi muhimmatu al'ulum al-muktasara min al-mutun ka koye su mataki na biyu kenan kana ta mu'ahada su to abu na gaba wanda zaka tasa shi gadangadan shine gaggawan koyan ilimin hadisi sauraron ilimin hadisi sauraron hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wala yuhmila al-ishtighal bihi kar ka sake kai wasa da ilimin hadisi da koyan hadisi wa bi ulumihi da koyan ilmomin hadisi wan nazara fi isnadihi wa rijalihi kar ka sake kai wasa da bincike da koyon ilimi da neman sani game da abin da ya shafi isnadoji wa rijalihi da mazaje na hadisi wa ma'anihi da sanin ma'anonin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ahkamihi da sanin hukunce-hukunce da ake fitarwa daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa fawaidihi da fa'idoji na fiƙihu na tarihi na lugha na sira na tarbiyya na akhlaƙu waɗanda kullum malamai suna fitar da su bila adadin wa lugatihi da fahimtar lugha ta alƙur'ani eh, ta hadisi wa tawarihi da tarihohi na ainihin ilimin hadisi wa ya'tani awwalan a harka hadisi abu na farko da zaka baiwa muhimmanci shine farko ka bada muhimmanci bi sahihai bukhari wa muslim wajibi ne ka karanta littafai irin waɗannan sahihul bukhari da muslim a gaban malami ka karanta su ka saurare su ka ji fa'idojinsu ka ji irin bayanan da malamai za su bai yiwuwa ka yi ɗalibta baka koyi waɗannan karatun ba bai yiwuwa sun bi baqiyatil kutubi al'alam sannan da sauran littattafai waɗanda suke wato fitattu wal usul al mu'tamada da littafan da suke sune tushe abin dogara fi hadha sha'an a harka ilimin hadisi kamar watta imalikin wa sunan abi dawud wan nasa'i wa ibn majah wa jami' at-tirmidhi wa musnad shafii wa la yanbaghi an yaqtasira ala aqalla min dhalika sai Lissa ragowan kutubul arba'a wato baya ga muwadda sunan abi dawud sunan nasa'i sunan ibn majah sunan tirmidhi yace sai kuma ya ƙara da littafin shugaban mazhabin tunda shi ba shafi'i ne sai ya ƙara yace da kuma musnad shafii wanda ana jinkirta shi tukunna kafin sai an faɗi wasu ya kamata a faɗi shi waɗannan alkutubu sita bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i da ibn maja wajibi ne ka koyi karatun su dalla dalla a gaban malami da ya san abin da yake sannan sai kuma muwadda to bayan da ya saka musnadul shafi'i da yake musnadul shafi'i wasu ɗaliban shi ne suka rubuta ba shi ya rubuta ba wa ni'mal mu'inu lil faqih kitabus sunanil kabir Sai abi bakar al ya yace ma dalla da littafin nan wanda zai zama mabubbuga mai taimakon mutumin da ke son koyon fiqh shine as-sunanul kabir ko wanda aka fi shahara kiran shi da suna as-sunanul kubra ta al as-sunanul kabir din shine sunan shi mafi asali to wannan littafi na bayhaqi wanda kasar gumul littafi ne wajibi ne shi ma ka koyi karatun shi al-imam az-zahabi yana cewa akwai littafai guda hudu waɗanda bai yiwa ka zama malami baka karanta su ba ya ambaci baihaqi ya ambaci littafin ainihin wato ibnu abdul bari wato abin nan kenan at-tamhir lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid ya ambaci kuma littafin al-mughni na ibnu qudama ya kuma ambaci littafin ainihin wato ibnu hazmin al-muhalla yace waɗannan hudun malamai suna cewa bai yiwa ka zama malami baka karanta su ba to yanzu kuma ana karawa da littafin fathul bari na ibnu hajar da majmu'ul fatawa ta ainihin wato al-imamu shekul islam ibn taimiya dole ne ka karanta su in dai da gaske malanta kake so kai ilimi kake so ka koya idan ko irin yadda muke dinnan ne yanzu a sha tsuntsaye to kana iya yin abin da kaga ya sawaka Allah shi kyauta wa min zalika har ila yau daga cikin da ya kamata ka bada kulawa ka koye su ka musnad Ahmad ibn Hanbal littafin musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa ibn Humayd da musnad na Abd ibn Humayd wal Bazzar da musnad na Bazzar to waɗannan littafan. baya ga shidan can Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i da Ibn Majah ana karawa kuma da Musnadul Imam Ahmad Ibn Hanbal da kuma littafin Sunan ta Darimi da Muwadda ta Imam Malik da As-Sunanul Kabir na Baihaqi sune al-kutubul ashara kenan waɗannan da kuma muwaɗa wasu kan cire ainihin wato wancan su sa muwaɗa su cire ah, baihaki su sa muwaɗa to wannan littafai guda goma su ne aƙallan abin da ya kamata ka koya ka iya da ya ce wala bagi an ya ƙasasira ala aƙalla min zalika bai halatta bai dace ba a ce ka taƙaitu daga ƙasa baka kai kan waɗannan ba bai dace ba wa ya bi ma'rifati sahih hadisi wa hasanihi wa da'ifihi wa musnadihi kuma wajibi ne ka ba da muhimmanci wajen koyan ilimin sanin hadisi ingantacce da mai rauni da kyakkyawa wa musnadihi da wanda yake da isnadi cikakke wa mursalihi da wanda yake da gibi wa sa'ir anwa'ihi da sauransu su maudu'i da shazi da munkari da ma'arufi da musalsali da wane ne duka kowanne sai ka san shi ciki da bai a gaban malamai shi da dole ka karanta littafai na musalar hadisi kamar yadda irake yake cewa wa kitaban wa kitaban fi asari kabnis salahi wa kazal muktasari shi ce ka koyi karatun littafi a cikin ilmul mustalah kaman muqaddima ta ibnu salahi ko kuma wannan littafin nashi wannan waken alfiyarsa kenan wanda kwanan nan muka gama karatunsa a wannan makata ta mutadara hadisi salafiya a cikin kasusuwa kamar guda 90 a cikin hikima Allah da da falalarsa walillahi alhamd to zaka san waɗannan fa innahu ahadu janahayi alimi bi shari'a domin sanin ilimin hadisi da sanin kyakkyawa da wanda yake mai rauni da wanda yake ingantacce da shiga da ficen ilimin hadisi shine fuffuke guda ɗaya daga cikin fuka-fukai guda biyu na ilimin shari'ar musulunci idan mutum bayi da ilimin hadisi to kamar tsuntsu ne fuffuken shi ɗaya ya cire wal mubayyinu lil kathiri min al lil min al janahi al akhar kuma shine fuffuken da ke bayani akan ɗayan fuffuken wa huwa al qur'an shi hadisi shike bayani akan A akan ƙur'ani ɗayan fufukin ƙur'ani ɗaya kuma hadisi to fufukin hadisin ya fi nauyi saboda yana taimakawa wajen fahimtar da wancan ɗayan fufukin ta fuskar wato fahimtarwa <clears throat> ba ta fuskar daraja ba <clears throat> wajibi ne zama ka iya wannan wala yaqna'u bi mujarradi samai karka wadatu kawai da sauraro sama kawai ai tabin hadisi a gurguje a ce duk an sauke littafin ba tare da an tsaya an bi dalla dalla an iya su ba ka galibi muhaddisi hadha zaman kaman galibin malaman hadisin zamanin da suke rayuwa kenan balantana kuma yanzu bal ya'tani bidirayati ashadda min ikna'ihi riwaya. wajibi ne ka kula da addiraya sanin ilimin sanin kanikancin sanin fiqhu sanin surrorin sanin yadda ake wato tantance hadisan a ashadda min ikna'ihi riwaya. fiye da kawai mujarradin samun isnadi daga wani ko samun ijaza wani ya bani isnadi kaza wani ya bani isnadi kaza musamman a waɗannan zamanin da aka riga aka kama wallafa littafan duk aka buga su to ba riwaya da isnadi ke abu mafi muhimmanci ba sanin ilmomin da ke cikin hadisin sanin fassara sanin fiqh sanin wanne ne shazi wanne ne ya ruwaito abinda suka dace da nawa ne wanne ne ma'aluli da sauransu dole sai kai abinda ake cewa wa qaddimil ahamma wa qaddimul menene taifun zara au haka ya faɗa a waka wa qaddimil ahamma innal ilma jam wal umru zara au daifun alam ka gabatar da abu mafi muhimmanci saboda ilimi yana da yawa da yawa ba za ka iya da shi ba wal umru rayuwa kuma tsaifun kamar wani ɗan kifta wa ido ne zara wanda yake ya zo ya tafi ya dawo au daifun alam ko kuma baƙo ne wanda ya zo kawai lokaci gangani za a neme shi a rasa to yana ga lokacin da ka ta karanta waɗannan abubuwan waɗanda ba su ne masu muhimmanci ba sai ka fara da masu muhimmancin ina fata mun gane wa qala shafi'i shafi'i radiyallahu anhu yana cewa man nazara fil hadithi qawiyat hujjatuhu wanda duk ya tsayaye nazari ya binciki hadisai ya iya su to ka ga zai samu hujja mai ƙarfi a cikin maganar da yake zai zama allama wani an diraya hiya al-maqsud bi naqli hadisi wa tablighi domin kuma fahimtar ilimi da sanin ilimin hadisi dama ita ce asalin manufa da ta sa ake so a koyi ilimin hadisi don ita ba wai mujarradin riwaya da saurare ba da haka abin da ya kamata ka yi kenan kamar yadda azzabidi yake faɗa a cikin alfiyatu a sanad da yake cewa fama hawal ghayata fi alfi sana shakhsun min kulli ilmin ko min kulli fannin ahsana yace bi hibzi matnin jami'in lirajihi wa ta'khudhuhu ala mufidin nasihi thumma ma'al madif ثم مع فابحث عنه yace haƙiƙ wa ƙiƙ mastafatta minhu ko da minhu wani abu makamancin haka da yace fama hawal gayata fi alfi tana <clears throat> shaksun babu mutumin da zai cimma burin shi ko da za a bashi rayuwa shekara dubu burin shi na ilimi ba zai cika ba sai ya mutu da wani abu wanda bai sani ba ya ka ya ce fa min kulli fannin ahsana dauki abin da yafi maka kyau a kowane fanni yace bi hifzi matnin ka haddace matini kan shi jami'in wanda ya tattara abubuwa da dama lirajihi wanda ya tattara abubuwa mafiya yawa yace ta'khuduhu ala mufidin nasihi wanda zaka koyi karatun shi a gun malami wanda yake mai nasiha wanda ya san abin da yake summa ma'al ma'al menene yake cewa ma'al madi fa bahas anhu sannan ba tsawon shekaru da rayuwarka ka binciki sharhohi da ma'anonin haƙiƙ ka tsaya ka tantance wa daƙiƙ ka yi zurfi mastufi da minhu ka tantance hadisai ka yi zurfi wajen sanin abubuwan da aka fa'idanta daga hadisan wannan shine abin da ya kamata a kula a wannan zamanin musamman ba mutane su dinga tahaluki akan saurare da neman eh, ijaza da neman isnadi wanda bai da inganci ma tukun na farko galibi sannan kuma babu wani abu na ilimi muhakkak a cikinsa koyi abin da zaka koya na fahimta hadisan da sanin abin da ke cikinsu na ilmomi fiye da wato wadatuwa da kawai sauraron isnadojin wala yastaqilla bi fa'i wala yastaqilla bi fa'idatin Kar ka raina wata fa'ida da zaka ji aw yatahawanu bi qa'idatin yadbatuha ko kai wasa da wata ka'ida da ka rubuta bal yubadiru ila ta'liqiha wa hifdhiha zaka yi marmaza ka kwafe ta ka haddace wal takun himmatuhu fi talab ilmi 'aliya ya zama kana da buri mai girma kana da kulafuci da kalailacewa akan neman ilimi ba da wasa kake ba wala yaktafi bi qalilil ilmi ma imkani kasiri kar ka hakura da kadan bayan zaka yi samu mai yawa a kasuwa wai ki hakura da kadan bayan sai samu mai yawa wala yaqna'u min irsil anbiya bi yasiri kar ka wadata daga gadon annabawa ilimin nan na addini ka ce ka wadata da kadan irin mutane suke cewa wai bari su samu na sallah kawai kar ka ce haka inda ilimi kake ne ka kai haka shi ka mutanabi yake cewa wa lam ara fi uyubin nasi aiban ka naqtil qadirina ala tamami idan jarabawa ce mutum yake a makaranta a tanista ko a jarabawan waye ko ne ku zai gane gashi zai iya cin A sai ya bari ya ciki ba zai bari ba gashi zaka iya cin riba a kasuwa ta miliyan biyu zaka iya bari ka ci dubu ɗari biyu ba zaka iya bari ba to me yasa ilimi ba za ka ɗauke shi da muhimmanci ba kai da kace ilimi kake son ka koya ka ɗauke shi da muhimmanci ka yi shi kan jiki kan ƙarfi kamar duka rayuwa ka tana ta'allake da shi ka nace ka iya ka bi ka bi ka bi annabawa ne yi kokari ka dauki rabo mafi tsoka game da shi jibin da Abu Hurairah yake da naci jibin da su Zuhri suke da naci jibin da su Imam Malik suka yi su Al-Imam Ahmad ibn Hanbal su Shafi'i su Bukhari duk waɗannan haka suka dinga wannan naci da alafuci shi ta suka samu ilimi wala yu'akhiru tahsila fa'idatin tamakkana minha karka dinkirta samun wata fa'ida wadda karga ka ganta ka ce bari ka bata sai anjima ko sai gobe kana auta ya shiga luhul amalu wata taswifu ko kuma burace-buracen duniya da saufa saufa zanyi zanyi wanda ake ce mata inna saufa min jundi iblis saufa tana daga cikin sojojin iblis wanda suke kawar da mutum daga abin da ya kamata yi ai zanyi ai zanyi kuma baka yi ba har lokaci ya kure maka ibn taymiya yana cikin gidan yari in ya tuna wata fa'ida ya rasa inda zai rubuta sai rubuta a bango haka yake da gawayi a cikin zafin adabul imla'i wal istimla na sam'ani yake bada labari a cikin irin kulafucin ɗaliban ilimi wajen neman karatu yace ɗalibai suna zaune a makaranta wani sai takardar shi ta ƙare sai dinga dangwalan wada yana rubutawa a ƙasan kafan wani da ke gaban shi wani ya tankwashe kafa sai dinga rubuta mai a cikin kafar shi wancan ɗin yana jin waiwayi ya kasa juyowa saboda ya ba da hankalin shi gun malamin shi kuma wannan ya ta rubuta a jikin takad a jikin kafar shi sai da aka gama zai tashi sai ce mai da Allah ka yi hakuri na yi ajiye a jikin ka da Allah bari in samu takarda in kwafi to haka za ka zama ka da kwalafuci duk abin da ka samu rubutu a kan shi sawa'un bayan rasit ne sawa'un jikin ka ne sawa'un jikin wani kati ne ko ne kai sauri ka rubuta don waɗannan fa'idoji suna da sammatsi in ta guje maka yanzu yanzu ka ne mai ta ba za ka sake jin ta ba wata ɗalibai da dama muna a tara fa'idoji da dama da muke ji muka kamar za mu riƙe su da ka ba mu riƙe ba su tafi ba mu sake samun halin da za mu maimaita mana su ba fa inna ta'khira fa inna lit afatin saboda wannan jinkiri yana da matsaloli wa annahu idha hassalaha fi zaman al dan kuma in ka samu wannan fa'idar a yanzu hassala fi zaman al-thani ghayraha lokacin da zai biyo baya kuma sai ka amfani da shi ka sake samun wata fa'idar daban ba ka ci fa'idoji da yawa ba kenan wa mu waqta faragihi wa nashatihi yi kokari ka ci moriyar lokacin da kake da shi wanda baka yin komai lokacin da kake cikin nishadi da lafiyarka ni'matani annabi yace magbunun fihi ma kaseerun minan nas as-sihhatu wal farag to yi kokari ka ci moriyar su wa zamana afiyatihi da sanda kake da lafiyarka wa sharha shababihi da sanda kake saurayi matashi danye sharaf 18 25 30 da biyar kana cikin karfinka wa nabahata khatirihi da sanda kwakwalwarka take lafiya lau wa qillata shawaghilihi da sanda baka da larurori da damuwa da yawa cikinka ne kawai matsalar ka yunwa cikinka ne kawai baka da mata baka da da baka da kowa qabla <clears throat> awaridil batalati aw mawani'ir ri'asati kafin abubuwa su zo wanda za su sanya ka su kawar da kanka daga ilimi ko shugabanci da jagoranci da limanci a sa ka shugaba a nan a sadaka a wancan kwamiti ka zama uba ka zama siriki ka zama wali ka zama masu shawara da sarki da sauransu Ka ga abubuwa sun lalace ma ka rasa yadda za ka yi qala umaru radiyallahu anhu umar yana cewa tafaqqahu qabla an tusawwadu kamar yadda yake a cikin bukhari mu'allakan kamar yadda kuma ah, wake ibn al-jarrah ya kawo shi a cikin kitabu Zuhudi, haka abu khaisama a cikin kitabu al ilmi haka ibn nazirin ya inganta shi a cikin fatuhul bari cikin mujalladin sa na farko ku yi ku yi ilimi qabla an tusawwadu kafin a ba ku shugabanci bukhari ya kara ya ce wa min ba'di an tusawwadu da kuma bayan ma an ba ku shugabanci saboda mutum aka ba shi shugabanci ya zama babba aka nada shi ko ya nada kanshi ko ya zama mai anguwa ko ya zama wani shehi ko ya zama babban ma'aikacin gwamnati ko limami a masallacin hukuma ko wanda yake da wata wani matsayi ko wani wata kujera ta faɗa aji to abubuwa biyu za su iya hana shi ilimi ko dai girman kai alkibru kenan ko kuma a ashghulu damuwa abubuwa sun mai yawa shedul sun mai yawa shikenan ya ban kwana da ilimi wa qala shafi'i tafaqqa qabla an tar'a yi karatu kafin ka zama shugaba fa ra'asta in ka zama shugaba fala sabila ila tafaqquhi to baka da damar samun ilimi ilimi ya kubuce maka in ka zama shugaba sai dai kaga ana yi ko kuma ka taimaka mutane ka siya musu littattafai ko ka gina musu masallaci ko ka sai musu loudspeaker ko kuma ka yi ta tunane tunane cewa o oh, dama kuma mu muna yi fa amma yanzu ka daga ka zama kwamishina ina kai ina ilimi ai sai dai mitin kuma Allah ubangiji ya kyauta za mu saurara anan Allah ya sai Allah ya kai mu darasi na gaba take cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh